Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaɓen ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya. Za a iya cewa duk da yake mata ƙalilan sun yi tarihi a bana da suka haɗa da Husaina Hakila Banshika, macen farko da aka ƙara wa girma a aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a rediyo Najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar. da Sanata Aisha Binani da ta zama mace ta farko da aka zaɓa a matsayin 'yar takarar gwamna a jihar Adamawa. Sai matashiyan nan 'yar shekaru 28 Jennifer Ndubisi da ta kada Ene Jen Chinwendu mace 'yar uwarta a zaben fidda gwani zuwa majalisar dokokin jiha mazaɓar Agu ta Arewa a jihar Enugu. da kuma mata hudu da suka lashe zaben fidda gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a bayelsa karkashin tuta jam'iyyar pdp za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a kasar bai cika ba batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan a wannan makon Bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun hada da Madam Ene Ede, 'yar fafatukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyar ta ta sha kaye, da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba mai riga, sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana gwagwarmayar kare hakkokin mata a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. muna ta buga aiki muna ta buga aiki muna ta aiki hanci mata na zo na yi tunani na ce wannan abin da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kai mu ma shine kawai ina ce ko siyasa abun wasa ne ashe yadda masa sun doka siyasan nan kamar yaki ne sai da na shiga har yadda nake magana da muka saya da shi ban tun aka tashi aka ce ta bari a je a yi launching na kamfen sa saka ganin shi kuma ba na ɗaya akwai abin da ya zo faru da wata malama ibere fendo barista ce ta tambaye ta ce antiye ne kin je kin duba inec sunan ki ya fita na ce sosai ma wato kin <laughs> yadda kawai cewa sunan ki zai fita eh ta ce eh duk da haka ki je ki duba na ce to a rana na karshen da za a rufe komi da komi da an fito da sunayen ban gan sunana ba wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai haka buge-buge-buge na zo na ta na zo na yi petition daga ba kana wadansu wato kin rubuta takardan korafi eh da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana kun gani tun da ina aikin hakin mata mm. mata sun taimake ni sosai sun tara kudi sun tara kayan aiki suna ce ko wayo Allah ya ji addu'ansu amma na ce wai mun riga mun kashe kudin nan waɗansu kila za su ce an yi musu wala wala kenan daga baya da aka sa suna na aka ce wai su benue bai yi shirin da za a yada da mace ba don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan saya zaman gwamnan amma daga sam ba za su yada ba an san koma da ni baya wannan ma ya ban mamaki daga wuri ne kadan kadan na fara gan cewa wannan siyasa da muna matan da suke siyasa sai mu je mu ku yi kaza ku yi kaza sai su ce wa maganan hakkin mata ba za hada shi da aikin siyasa na Najeriya sai daga wuri na zo na gane cewa wannan abun yana da wuya har yau tsoron da na ji ban koma kuma ba kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas din su ne mana su ne don kin gani koyi nan da ake aikin siyasan nan ko daga inec ne ko wanda suna political party ne ko wanda suna agent ne ko wanda suna jara duka duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukansu ne maza ba su a so mata su saya ba idan mata suna saya za fi samun gaskiya za a fi samun cewa za don wanda sun taru a wurin da wani lokaci ba su da tausayi ba mana ba tsoron Allah kin gani in wannan abun ya zo haɗu a can cewa akwai damuwa kenan damuwan da muke samu kenan in ana yin da mata in an ce mata ma ya kamata su zo don mu samu sallama mu samu sauki da mulki sai an kawo mata to tunda ba kawo mata ba yan da na zo na gani kenan in ba yi da mata ba abinda muna gama irin kwayan da matashin mu suke sha irin bangan da ake duka abubuwan da suke yin nan hayaniyan nan da ake yi ba zai zo mana da sauki ba sai an yi da mata in ba sa mata ba ba zai yiwu ba to malam nas barin zo gare ka kai ne namiji a cikin mu nan wato za a ce <laughs> rawani tsakanin kalluba a yau din to ka ji bayanan da madam NAA Ede ta yi ta yi zargin cewa maza suna kawo cikas wajen barin mata su taka rawa a fagen siyasar najeriya bayanai da dama ta yi me za ka ce a game da wannan to bayanan da ta yi na ji su kuma ba sabon abu bane ba kuma boyen abu bane amma abin da ke faruwa shi ne. mata da take kwarin nuna kamar cewa an danne su ba barin suna shiga ciki to ba laifin kowa bane ba laifin kowa bane laifin nasu ne daga irin bayanin da ta yi laifin mata ne laifin mata ne to amma ai ta ce mata sun ba ta goyon baya mata sun ba ta goyon baya ta je ta yi takara su daya kuma sai ka koyi shi da karen da ka je ka fara alluwa an baki ko kuma ka fara abcd ka ce wai a ranar za ka zama professor ba zai yi ba sai ka je makaranta yau ka je makaranta gobe ka je makaranta jibi ka gama primary ka gama secondary sannan ka je ka shiga jami'a amma ba zai yiwu da kana da ikin je siyasa da karan da kika fara fuskantar yanda abun yake siyasa ga ina take kika dawo kuma kice ba ki sake komawa su kansu mazan da kike magana akwai wanda yayi takara su goma bai ci ba sai ta sha daya shugaban kasa ma ta kasan ma da ta ci gaba kamar america kamar abraham lincoln yayi takara tun da ta karshen kasa mai shigar ta kamsila a nigeria bai taba ci ba kowace zai a yi nokin din shi out a kada shi a buge shi a nan sai da ji ta shugaban kasa sannan ya ji sami to ni ana ganin to wato ya koyi siyasar kenan daga wannan lokacin har ya kai ga cin eh, eh, eh, kujerar shugaban kasa ai abin da ka yau kana da experience akan shi ka zama ilimi a kansa wai Allah ka yi nasara ko baka yi nasara ba kuma ɗaya daga cikin hadarin ma abin da take faɗa ni wani abu da ban fuskanta ba sai yanzu inda mata suke tunanin siyasar ba haka take ba to ina tabbatar musu inda suke tunanin gwamnatin ma magana mai hadari ta ce ba haka ta kyau suna tunanin wai gwamnatin shiga ta a yi mulkin wani abu ne mai sauki to wallahi wani lokacin mulkin kansa in dai har mutum ba zai iya mai ya je mulkin ba yi siyasa ya ci zaɓe mulki ba to ba lalle ne in ka ba shi mulki preja da zafin da ke cikin mulki ya iya jure musu to kana ganin kasawarta ne kenan ya sa bata sake koma ba wannan ai ba magani na bane ai abin da ke shine nan ta je so ɗaya ta jarabta da ta je ta jarabta ta ji abin da ta ce ba ta sake kuma kun bayan ba haka ake ba maganar cewa mata ana marginalizing dinsu of course mata participation dinsu a siyasa tun da aka su gida uku wanda ya fi kowane sauki din na yin zaɓe tabbas suna fita su zaɓe ƙuri'un mata a ƙasar nan sun fi na maza yawa mata suna mai da zaɓe kamar wani biki abu ne da suke fita su yi da fashion abu alfahari da alfahari da sha'awa mata kin san mata da sun zuwa gidan biki to wata majinta ko baya ban zuwa gidan biki da gidan suna ranar zabe ta samu dama ta je a hada gidan gurin filin zabe kaman zabe kaman suna ne na dukkan gari a zumunci a yi zabe amma in suka tashi zaben in har mata da gaske suke duk da bana zargin su saboda kila ba a ba su cikakken horo bane da wayar da kai in har mata a serious akan maganar suna eh, su make it su zama masu relevant a siyasa shi su zaɓi wasu mace tunda matan suna fitowa takara irrespective of jam'iyyar da ta fito amma at long last ga matan ba wanne ya kama hannunsu da karfin su ya dangula musu suka zaɓi namiji ba ba wanne ya karɓi rijistar sai dangula musu ba su da kansu willingly sa zo ka suna zaɓen mazan kuma ko da da akwai wasu mace tana takara Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. yanzu a madadin bakin namu madam ene e da yaffa ta kare hakkokin mata kuma wadda ta taba tsayawa takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar benue da maya barista hassana ayuba mai riga sai kuma ɗan siyasa nasir shaibu marmara da wakiliyarmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.